Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu sauraro Asuma na shi ke muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Talata 28 ga watan Mars na 2023. A cikin shirin za ku cewa wani proje mai suna Sarauniya Do na wayar da kan jama'a kan muhimmancin saka ɗiya mata karatun boko a Yelu gundumar Gaya. jama'an kiwon lafiya masu tallafawa a game da wato masu jama'ai masu tallafawa a game da kiwon lafiyar dama na jihar maraɗi sun sami horo a game da cutar nan mai lalata huska da ake kira noma rata musamman na yau zai kawo bayani akan wata mata inda take bayyana yadda take sarrafawa da kuma sayar da daudawa domin ta rayu ita da 'ya'yanta bayan rasuwar mijinta. Watan Ramadan wata ne wanda a cikinsa musulmi ke kashe kudade cikin harkar cimaka inda ake ganin wasu musulmin na tattara abinci iri-iri kafin lokacin buɗe baki. Addinin musulunci ko ya gargaɗi da cewa mutum ya ci abinci a hankali a lokacin buɗe bakin. Ustaz eh, Mustapha Ahmadu, mamba na Majalisar Musulunci ta ƙasa, ya yi wa Rafika a tahiyar ƙarin bayani. Al'amari ne da kenan da bai da alaƙa da musulunci dangance da watan azumi. Annabi Rahama ya ce mutum ya yi abu mafi sauki Annabi Rahama ya ce duka mai azumi ya yi hankali da cikinsa. Don haka ne ya ce mai azumi ya raba tumbinsa gida uku. Kashi ɗaya ga abinci, kashi ɗaya ga kayan zaƙi musamman ma ruwa da sauransu. Sai kuma kashi ɗaya ya keɓe shi domin numfasawa. Annabi ya ce mai azumi azumi ya yi buɗe baki da dabino ƙwara uku ko bakwai idan haka bai samu ba sai mutum ya sha ruwa daga nan kuma ya ci abin da ya sawaka allah ya ce kar mutum ya yi almubazzaranci da abinci don mutum yana da kar ya nuna idan kana da shi to ka rarraba shi saboda wannan wata na jinƙai ne. Sabbin fasahohi a ma'aikatan gwamnati a ƙasashen Afirka masu amfani da yaren Faransanci wannan shi ne takin wani taron ƙasa da ƙasa da ke haɗa masana daga 27 zuwa 30 ga watan Mars a Yamai. Manufar wannan haɗuwa da cibiyar Lasdal ke shiryawa shi ne bullo da matakan da za su taimaka wajen kawo sauyi a tafiyar ayyukan hukuma a Afirka. Dr. Maman Sani Sule jami'i a Lasidal ya muna ƙarin haske. Lasdal a consacré. Lasdal ta maida wani bangaren aikin ta sosai ga bincike tun yau da kusan shekaru ashirin kan batun nazarin gwamnati kenan yadda hukumomin gwamnati suke aiki mun san yadda hukumomin kasashen Afirka suke aiki yawanci har ma da Nijar musamman ma aiki tare da dukkan matsaloli da ke kewaye da jinkirin zuwa aiki da kuma rashin zuwa aiki sai muka ce ba za mu tsaya nan ba kan samar da ilimi da kwarewa game da waɗannan matsaloli yadda hukumomin kasashen Afirka suke aiki aiki yasa ne ba za mai da hankali ba kan masu gyare-gyare na ƙasa ma'ana mutanen da suke ƙoƙarin ƙirƙiro jiran ayyuka da ba su dogaro da matakai a hukumance da kuma suke taimakawa hukuma ta haka ne muka ce yana da kyau mu haɗa masana da suke mai da hankali ga wannan maudu'i da kuma duba ta wani hali za a rikiyar aikin gyare-gyaren hukumomin afirka A ƙauyen yalu da ke gundumar Gaya an wayar da kan al'umma jiya kan mahimmancin saka ɗiya mata karatun boko. su ɗaliban an koya musu yadda za su yi amfani da alluna da ake kira tablet domin su neman sani a game da abubuwa wani tsari ne na projen sarauniya 2 umaru munkaila wakilin projen ya yi wa fadal alu ƙarin haske Mun zo ya ne domin nuna wa yara ƙananan kwamfuta a gwada kwarewa su akan amfani da waɗannan kayan da kuma mika sako bisa karatun 'ya'ya mata. Muna tattaunawa da iyayen yara bisa wannan maudu'i saboda yanki ne da mata ba su da yawa waɗanda suke zuwa makaranta boko. Kuma ta hanyar wannan proje sarauniya muna son kawo mafita akan wannan al'amari. Mun fara canza halayen miliyan jama'a sannu a hankali muna ganin jama'a suna ganewa sun fara farga na bukatar a saka yara makarantar boko musamman ma 'ya'ya mata Ranar 20 ga watan Mars ranar lafiya baki ce da ta haƙori ta duniya. A maraɗi ƙungiyar mai zaman kanta Hilfikastin Noma ta baiwa jama'ar wata jama'ai masu taimakawa wajen kiwon lafiya a karkara horo a game da cutar noma don kawo rigakafi a cikin ƙauyuka. Dr. Alhaji Noma Yahaya mai bada horo ya yi karin haske kan cutar da ke lalata huskoki musamman na yara ƙananan 'yan shekaru biyu zuwa shekaru shida kamar haka. sai a da labushi daga bangaren baki ne wajen dasa shi ake lura da alamomi waɗanda idan ba a ɗauki mataki ba za su ci gaba kuma za su janyo lalacewar fuska abinda yake janyo haka karancin tsaftar sannan rashin cin abinci mai gina jiki wajen yara masu shekaru biyu zuwa shekaru shida suke fama akwai dalili ga wannan shine lokaci ne na yaye yaro akwai raguwar karancin kariyar da sauransu daga nan ne take farawa cutar tana da haɗari sosai domin tana kashe kusan kashi 80 zuwa 90 na mutanen da ta harba. To idan ka fita da rai to za a samu zaizayar fuska har abada dole sai an yi gyaran fuskar da miliyoyin kuɗi. Nan dole ƙwararru ne daga waje za su yi aikin tiyatar wannan cuta. Horo na musamman gaskiya muka samu domin abin da muke fata ne na su sanar da zaran sun samu alamomi na wannan cuta kamar zubar da yawu sosai sai su sanar da iyaye domin iyayen su kai ɗansu. Mata da dama na karamar hukumar mayahi suna shayar da jariransu nonon gaba zalla, in ji shugabar wato karamar asibitin garin. To wanda dalilai ko ke sa matan su ba nonon su gaba zalla? Madam Sanusi Maryama Gwanda mai kula da sashen wato karbar aihuwa na asibitin ta mayahi ta yi wa Hauwa Usman karin bayani. to masha Allah gaskiya nan sai in ci ba su da laifi sai na kokari wurin ban nono tsantsa tunda wata gani ga wata ne yake sa ta tana yi wanda suka yi suna cewa ba layi sun ga unwane shi yaro bai yawan yin rashin lahiya yaro bai wani malati wanda dandanan ya kwanta bai da lahiya yaro yana saurin tashi yana saurin komi dai yadda ake son shi to wata in ta gani wata ta yi ta ce ni ma bari in yi in gani ba lahi wajen ban nono tsantsa suna yi bakin gwalgwado. cin zarafin da ake yi wa mata da yara na damuwar al'ummar gingimi ganin yadda lamarin ke ta ƙara girma mata jagora na garin sun kaddamar da wani kamfen wayar da kai na tsawon kwanaki uku a kan taken lahiya na gaban komi aisha tanimun wata mata jagora kuma mataimakiyar shugabar kungiya madina ta yi wa abdullahi na karin bayani in matsala ya sami irin wannan kamar harkan jinsi ya sahi mace da namiji ko kuma namiji da namiji dan uwan shi muna faɗakarwa akan al'umma kar su ɓoye abubuwan da suke faruwa su ce saboda wani kumya a yi kokari a hamzarta a je likita don a nemi magani saboda akwai irin cututtukan da za ka iya gamuwa da su wanda a rashin sani zai iya alfar maka da matsaloli da dama kamar in habu ne wanda ya shayi harkar mace da namiji zaki iya cewa kina kumya ki ta likita ki nema ma iya ki magani saboda ka a rasa miji ko kuma a dinga cicira iyaki a cikin gari ana yawo da ita ko mi kaddara ce daga Allah ko namiji in abu ya same shi sai kaga ana boboyewa ana cewa ba za a je ba a nemi magani duk abin da ya same ka ka ɗauke shi a matsayin kaddara kai saka ga abun ya wuce amma omon su ka aje mara lahiya a gida dai kana magani daban cuta daban gara ka garza ya ka je likita ko a ceto ran ko kuma a san menene matsala game da abubuwan da ya faru da shi dan ai kokari a ceto rayuwar shi kusan balawoyi uku cikin hudu suna faruwa ne sanadiyar ruwa mutum ɗaya daga cikin hudu na rayuwa ba tare da ruwa da ake kula da su sosai ba ko kuma ba tare da amfani da ruwa mai tsabta ba ba mu da sauran bata lokaci in ji antonio guterres sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hakan ne a yayin taron muhawara na ƙasashen duniya kan ruwa da ya gudana a birnin wato new york tare da halartar ƙasashe da dama ƙasashen sun ɗauki alƙawla da dama don zaburar da hanyoyin samar da ruwa da kuma kulawa da su daga nan zuwa shekarar 2030 a farkon azumin ramadan manoman garake na garin tawa tare da haɗin gwiwar ɗakin shawara na manoma sun kaddamar da wata wato kasar baje koli mai takin hada-hada kai tsaye tsakanin manoma da masu bukata manufar hakan shine kawo rangwame kan farashi cikin wannan wata in shi dauda abdu shugaban gidan wato manoman na tawa a hirar shi da abdullahi ausuk Wani baje kolin sayar da kaya ne. Wannan kasuwar baje kolin manoman birnin tawa ne suka shirya shi haɗin gwiwa da abokanin hulɗa domin samun hulɗa tsakanin manoma da masu sayan kayayyakin. Bale a cikin farkon wannan wata na azumi akwai da yawan farashin da ke a gurin 'yan kasuwa. Don haka muka shirya wannan domin kawo gudunmawarmu domin masu saya su zo kai tsaye a gurin manoma domin samun farashi mai sauki. dokoki tare da su. minimum de prix qu'on va essayer de discuter avec eux. tawagar kwallon kafar nishar ramena ta durkushe jiya a karawarsu ta biyu da 'yan kasar algeria a kasar tunisi wato inda suka yi mata ci ɗaya da banza a rana ta hudu ta neman wato gurbin shiga gasar cin kofin afirka da za a a kasar cote d'ivoire a shekarar 2024 wannan kayi ya zo ne bayan da wanda ta sha ranar 23 ga watan mars a kasar algeria inda ta yi inda ta yi mata ci biyu da daya tawagar mena za ta yi karawar neman matsayi na biyu da uganda da kuma tunisi a wasannin masu zuwa domin fatan wato samun gurbin. sai rahoton namu na musamman hadiza wata mata ce da mijinta ya rasu tana da 'ya'ya hudu sana'ar ta ita ce sarrafa daudawa a garin difa tana aiki a kungiyance da wasu mata duk da ke tana cin karo da matsaloli wajen tattara abubuwan da take hadawa wajen sarrafa daudawar tana samun abin biyan bukatunta da wato iyalinta ga da gidi abdurrahman waɗanne hanyoyi ne ake bi wajen yin daudawa ya muke yin daudawa dafawa muke yi ɗiyan ɗorowa ne sai muke dafawa daga najeriya ake kawo mana sai mu gaba bata tukunya mu dafa sai a wanki sai a ruba shi in ya rubu sai a wanki a daka kwana uku yake nan rube in ya kwana uku sai a ɗebe a wanki sai a sake maidawa a tukunya sai a sa a turmi a daka shi in ya wuni eh, sai mu mulmula mu mu kikkirba sai mu sa mulmula a shanya shi ga tabarma muna sa kanwa da itace eh sannan da gurguzurin na daɗin nan wanda ake da irin ta da ta diyan yakuwa zure eh haka muke hada sai mu ya sha daɗi a kokkulla ya ake kasuwancin wannan dauduwa eh muna da yan sari masana wasu suna mu aiki muna yi musu muna samun abin da mu ci in an kai musu can kasuwa suke sai masu kayan miya suna saida idan akwai wanda muke kama suna taya da tazandar amma yanzu sun bar zuwa mun gode Allah za mu ce ko ba gaskiya ba alhamdulillah a ciki dai muke dan samu mu dan ci mu sha haka ko ba kyau ko ba gaskiya ba akwai da yawa na mun kai mu wajen biyar haka wasu suna da maza amma mu dai ba mu da sun rasu muna rike da marayu ne. Ita ce madogara tun da ba mu da wata ko ba gaskiya ba. Kai da ba wata gare ka ba a yi ta din za ka yi. waɗanne matsaloli ne kuke cin karo da su cikin wannan aiki gaskiya muna fuskantar matsaloli da yawa kaga dai ba mu da sarrin da zamu sai gurin zama ko ba gaskiya ba gidan mutane ne muke ciki ba muna dan yayi haka na kara muna shiga muna zamna mu samu da abin da zamu ci ko ba gaskiya ba gaskiya muna fuskantar matsala saboda yanzu ka ɗauko rabin buhu in ka ɗauko to in ka ɗauko shi in baka da kuɗin biya kafin a samu ciniki na mashiya ta aike ya kara ko ba gaskiya ba kaga babu jari kenan yanzu akwai jari in naka ne ka gani da da ka ji daɗin kasuwa da ka ji daɗi ba kaga ba mai maka sallama ko ba gaskiya ba eh to shine yasa matsalolin suka yi mana yawa ko kuna da wani fata kan wannan aiki domin ya kasance muku mai alfanu fatanmu ubangiji Allah ya sanya alheri a ciki sannan kuma idan akwai wata hanya da za a yi mana duka muna so eh muna bukata mun samu abin da muke bukata muna bukata jari ko ba gaskiya ba namu na kanmu sannan tukanen ma na haya ne ko ba gaskiya ba itace ma ba mu da shi na namu na kanmu sai mun je mun dauko bashi in aka wuce nike mu bada in aka samu inji akwai inji za a nika shi man inda injin nashi ne na kanshi amma ainihin injin nikan tuwo ba za a sa daudawa ba eh haka ne muke dakan shi da hannu wallahi da turmi ne muke dakawa da hannu wannan ya daka ya ba wannan wannan ya daka ya ba wannan haka ne ake tafi muna dan samu dai muna dan dogaro dai da kanmu dai muna samu da abin da zamu ci da yara mu rayu haka dan dai muke zaune muna hakuri Tumar la masu aure ƙarshen shirin kinan na marcin yau a huta lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.